Tsaka mai wuya. Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya. Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gwargwado gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an basu, logistic ne ana basu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da kowa wani sabon shiri na tsakamar waya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe inda Boko Haram tafi kamari a cikin shirin yau za mu ji wabo tutuwa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu ni cewa shin wannan yakin ya ce ya ci yawa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i sannan shin shugaban muhammadu buhari zai iya karasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023 bayan haka ashe shi gwamnan nan na borno na yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake da wasu al'amura ba ta da ɓata lokaci ba bari in sada ku da haruna dauda biyu domin ya ci gaba da kamu kuma har da shira mana a can maiduguri fadar abubakar abuja to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi ne ta don shi ba so ya kawo ƙarshe kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu ya kake kallon wannan lamari a matsayin ka na kwamishina a jihar borno bana magana akan ba zan iya abinda ba zan yi magana akan abin da ba zan iya tabbatar ba Ah, because abin da yake faruwa kasa dukan mu yan adam ne dole ne a cikin yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin tsakani tsakani da Allah amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba so ba ni da hurumin yi magana akai abdan zan dawo gare ka har yanzu akwai wannan batu da na yaki da boko haram har yanzu kana gani buhari zai iya ka karshen wannan matsala na yaki da 'yan boko haram da ake yi kafin karshen wa'adinsa na 2023 gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba muna fata amma ba mu sa tsammani ba dalili abin da ya sa yau buhari ya bar boko haram ya girma buhari ya bar boko haram ya tashi daga arewa maso gabas ya tafi arewa maso yamma ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga north central ya shiga arewa ta tsakiya to kaga gaskiya in mun duba gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya eh shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya kan wannan yawa ranka dai zan dawo gare ka honorable commissioner uh, Babakur Abba Jatau ranka dai kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro ganin cewa an kawo ƙarshen wannan uh, matsala na ta'addanci gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi motoci ne an ba su logistic ne ana su baya ga haka kuma <clears throat> duk wani lokacin da ba lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar borno za ta yayi ko za ta ya su da gwamnatin jihar borno ta ce a babu ba ma wai eh, taimako ta na jami'an tsaron da kake magana nan ba mm. kaga wannan vigilante da hunters da civilian jtfs da su mai maharba da su mai nasu wannan kaga dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba ba ba ba iya yadda suke daɗin ba ne kai da maharba ba sa ciki ma da bijidante ba sa ciki ma spidan jeje ne kawai suke ci to spidan jeje da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar Borno ta kara musu ah, ba wai wai ta kara musu kawai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin Professor Babagana Umar Zulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana musayin dan commissioner ba hmm. ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya san da ya san da wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako hmm. amma kana kai kana ciki kullum kullum irin particular da motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya nan hmm. ba baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kwa ministry ko kwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a akan wayannan mutanen to saboda haka dai gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi eh, domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi malar dan borno akwai batun da ake cewa kamar su ko kuma ku al'umman jihar borno kune ne ba kwaso wannan abu ya kawo ƙarshe ah, ganin cewa kamar da masu yi magana ke cewa da ɗan gari akan ci gari mene ne kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ka so wani abu ya ka karshe a haka a gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno saboda wani abin da ake amfana da sauran su kukan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu kukan eh, yayin ku sukan samu aiki da sauran su a waɗannan a samu albashi mai kauri da sauran su eh duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yarda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyon bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafi dan uwanka ta shafi dan uwana ta shafi waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu ai wa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wa'anda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge zarge ne na mara tushe uh, honorable commissioner uh, babakur abdullatau ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnan jihar borno mm. yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake ja in ja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wurin amma nuna cewa sai ya je wannan duk ya nuna cewa shi ya faɗa abu ne wanda ya faɗa kuma ba wai jita jita ba ne shi ya rantse cewa zai yi wa jihar borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ko ganganci ba ne akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shugaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice ka yi shi sadaukarwa da za ka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din idan ba a dauki kakoran mataki ba wannan abun zai zauna da mu Allah kadai ya san ranar da wannan abun zai zai wuce amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo kwarjini da kuma rashin tsoro you know saboda haka dole ne to inda yake zuwa ne daga ai akwai mutane Borno a wurin to ai shi gwamnan jihar Borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin maiduguri ah, wai akwai mutanensa wanda suke ah, ah, wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya bai ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wani abin fisa sabilillahi ne hakkin Allah ne yake gudu to kana gani ya dace yadda ya kan ɗaurawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba zan tambaye ka abu daya hmm. in kai ne kake ciki takalminsa ya zaka yi a ni ma yana tambayan ka yanayin da duk inda ya saya yana wannan abun za gani akwai abu wanda ya faru to ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki ganin cewa inda ma shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu amin eh, ba ga amin garin baga da sauransu inda ana tunanin cewa har zuwa ko waɗannan mahara nawa ne cikin dubu eh, malamin ɗan ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma inda yake ta sa in da waɗannan jami'an soja ya kuke kallon abin ne a gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa amma inda maganan take ba wa'annan ƙananan sojojin ba ne wanda suka bar gidajensu suka bar iyalansu suke daji ba su ya kamata yi wa ihu ba mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana Shi ne ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake ai wa'annan sojojin ba su ya kamata ya ihu ba ya kamata ya samu information din ta wajen wa'annan sojojin shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan wa'annan mutanen a'a me ya faru ya sa sai a kashe mutane kuna gurin nan kaga idan ya samu wannan information din sai ya je ya tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza kaza kaza kaza suka gaya mun kaga wannan zamu zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihunsa a gurin ba gyara ba ne. na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian mastan su ne za su iya yin komi a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai ne. gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san ah, ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasar me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da Idris Debi ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka shewa chat a ah, ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa akan ransa to ranka da bari dawo gare ga honorable commissioner ah, Eh, shi kabar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya taba cewa shi bai dan ya ko a sake bashi dama ya tsaya a to gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furuci nashi ne ya zo ne ya yi wa jama'a aiki ba don kansa ba ne wannan kalaminsa ya nuna cewa shi shi ya zo ne ya gyara jihar borno idan muddin jihar borno ba za ta gyaru ba saboda halayya, shi yadda ya dauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so To a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan firar da muka ji a yanzu akwai ƙarin firar da zamu ci gaba da kawo muku a mako na gaba. Inda shirinmu mai zuwa za mu gwada ci gaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun ci gaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a maiduguri al misali da tafiye-tafiye shekaru goma sha ɗaya bayan da aka fara tunkarar yakin nan na boko haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su yan boko haram din makamansu sun fi na sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai a dakaci shiri mai zuwa yanzu dai a madadin shi haruna dauda biyu da bakin nasa da kuma garas alheri abdu da ta haɗa mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc mun baku lafiya